wani da girhin an kai tanko ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalil muna shayi na 258 ko kuma mun kwana ba akan darasi ba malam yana magana akan wanda an ka ba amana da shi na an ka ce wa in rudda ya an ka mai da harbi wanda an ka ba amana birihin da iska yana ƙoƙarin tahiya sai iska mai shi shi to ba a cewa mi kawo ka ala amanihi yana bisa ga amana ce ta gabata ba a taba shi in musulmi sun ka ba da amana rike amanan na akai ba za a taba shi ba muna tafi sun mazo hatta ya sila yana na aka amana ta yi har ya ga gari ne ko ya kai ga inda an ka ba shi amana inda ya tuwa to shi harbi wa in mata inda na wa maluhu fai'un yan harbi yan mutu gunmu wanda an ka ba amana ba yaƙi an kai da shi ba ba kamo shi an kai ba to dukiya ta an kai mai betulmalin musulmi na dukiya ta fai'ita an gane ko? Hmm. a kai ta bitul mali amma in lam yakun ma'ahu warisun in bai zan tare da shi akwai magadi ba gare can gari ne ko nan tare da shi amma akwai magadi to wannan sai mu aika mai ita wa illa ursila in ba haka ba aikata in bai tare magadi nai can gida ko nan amma in yana to aika ta a dauki duke na aika a cewa na ya mutu mutanen addini ne sai ba su gado da su da addini ne hmm. kuma sharɗin a aika dukiyar walam ya dahul ala tajahizi bai shigo inda muke don sai yan wasu abubuwa ba shi koma da ya yi don ya zamna don haka tun da ya zo don ya zamna to wannan umaru mun. amma in za ku ya dan sai wasu 'yan kayayyaki ya koma to sai a yi to kuma mallan ya ce wani katilihi dukiya sai ta tabbata ga wanda ya kasai shi harbi in usira in kamo shi an kai an ce wani jihadi an kamo shi da rai da an ka zo da shi bayan an zo da shi sun ba kutila sannan aka kashe shi a ah, wato wanda adda wanda adda dukiya ta wanda ya kamo shi to duk waɗanda abubuwa da muka ambata in ba su samu ba ursila an aika dukiyar ma'adiyati ta da diya ce ga wanda ya gade shi ina misalin abin da aka aikawa can gidansu ko garinsu kama abuta addini ne kawai diya ce kama abin da ba mu ajiya ya zo sai amana ta kai amana sai ba da ajiya to Allah ya sa sai cika to sai a gangama ce da nashi sai a aika can inda mutanen nasu abin tambaya shin wai ana aikawa wahal abin tambaya shin ana aika ajiya ce game ga dana in ya mutu na inda muke in kutula yan an kashe shi wajen wajen daga tsakanin da musulmi ba kamo shi ba ko ko dukiyar nan dai a kai ta bisul mali sai an kai magana ba ko guda ba haddu mashawartan mu da wana wa kore haligairi maliki ishira ihi. an ƙi ga wanda ba shi adda ita ba sayan sil'o'i na shi harbi wato an taɓa wani an taɓa sha ya daga sai sun ka samu kayan musulmi yau da kuma yaƙi ya lafa kila da ta aka ko abu sai shigo inda muke amma sai to da ta hanyar wasu kaya kayan gana wani musulmi na to in ba wanda adda su can ba can tushe mallakar su to a sai su garai an ki domin an ka sai su gare shi an buɗe wata hanya to ba a sai don kenan suna da ƙarfin da suka amsa kaya musulmi ko to sai musu amma wanda adda su in ya sai wannan babu komi ma an san shi da abi ne ko an kuma gande da abi ne to mu tai ha to kuma kaji wata magana ka gane ko ta kuce ita sil'an nan daga mallakin ta bihi da tsaye in wani ne sai ta amma makaruhi na sai amma ya riga an sai to ko ya gata da baya ce shi kaso to ta kauce wa batihim laha ta kuce kuma inda shi harbi ya zo da abin da ya kwata ga musulmi sai ya zo kasan mu kuma sai ya kyauta da ita ya ba wani to fatat wanto zai amma su rika amma abin da harbi ya swata walla wannan amshi shi da karhi daga musulmi ga musulmi abin nan nashi thumma ida bihi li baladina alal azhar hmm. sannan a mai da shi harbi daga garinmu a amshe ta a mai shi daga garinmu amma bisa ga kauli zahiri goma da dan ne. to tuna da magana la ahararul muslimin amma ba amshi ayyan musulmi ga wanda an ka ba amana yazo da ayyan musulmi wai ba amshi su gare shi me yace gaba kadimu bihim da sun ka zo da su to nan kan malamai sun shi kwalkwal wallahi in garba ya san sarifa kaga jawahiru kuma da yawa ga magana kuma can gaba da yawa wata magana wadda kan gwada ta yi daban da wanga mutum dan tara na karanta ka jiya ba an shewa ga musaminina a harar musulmuna tsaruhun wadda sun haka ne sannan sun gazo sun gazo bihim da su bi amanin zamana. wai kuma zukuran kanu a inatan wala una min wada il kun ba ana sakin matan su matan da sun haka ne wai war ruju'u da kuma bihim da su ila biladin zuwa garin su duba ana su amma gun mallan da kan su magana ga take kuma shi ma magana biyu yayi amma wanda ba shi ba ya ce kai wallahi ana amsa su nufin gare su kuma da kima su kuma shi ahzabu malikin suke gare shi radiyallahu ta'ala anhum wa bihil amalu wa rajahu jama'atu yau shi amalu su da su eh. mun ji karatun wato littahi da mai sharhi ne kamar mahauci na da akwaya in littahi duk an ka rubuta littahi to inda ya samu shurraku to in ka ga an yi ta sharhi ne baka ji an ce ga kaza ba kama kanka domin mai sharhi na komi bai bari kamar yadda suka gani mahauci da akuya da ya rikota da ya giya da kwano ne ga kai ya yi mahauta kare a jima in ka ce mahauta ka iske sai ka iske waka daban kawa daban kai daban hanji daban ƙasa daban nama daban an yi kasa kasa da su to haka nan malamai suke masana ga littafin suka sharhi to kuma ka san in ban da tafsiri da bukhari da muslim babu littafin da da sharha ilmu mutasar babu littafin da da sharhi a shi sharha da yawa wannan malamai suka sharha ne eh ya magana ne ban koyar da ba ya kai ai in ban da banda wato mawhiba irin tawon ga malami ya gare ta duk abin da aka addini da shi abin da an ka samu fahimta ga Qur'ani da Sunna wanda imamu na Malik ya karanta da almajirai nai to abin da mai mutasar bai fadi ba don kule babu shi ai da wuya ka samu littafi mai tsari iri ne shi mawhiba da Allah ya make to mu zo karatu wa malaka bi islamihi ghayra hurul muslimi ba ku ji ba maganin ku dazu ba shi na yace la a hararar musulmi da ba to kuma na yace wa malaka shi harbi kahiri harbi ya mallaka bi islami da musulunta ta amma ghayra hurul muslimi ban da wanda an musulmi shi ga mai mallakai ba to mu zo to an shi umar waladi an fanshi umar waladi ka gane ko awo wadda a gada wanda an musulmi sai harbe kamata to iya zo da ita to hankata za a yi mai ita wanshe ta kuka wani to mazo amma yan mudabbari na an taba dabbara an duburin minni in ya kama shi an zo da shi to shi an yanta shi daga filifin shugaba ne wanda annan wanda an ka yanta zuwa ga ajin sai gashi an kawo hari an kama shi to shi kuma an yanta shi ba da ba ajin ya yanta kun ba abin mudabbari wanda an ka yanta da duk abin bishayin ko da wani abu wanda za a shaya basuwa wala hiyara li warisin kun babu babu zabi ga magada to abu mai a'a ai haka nan abin yake yawo wa hudda zanin wa sariqun in hibal maganam ya an ka samu gani ma an ka tara tauri guda ba araba ba sai wani tun cikin abin na sai diba wani abu ko kun wani dauki wata abin nan daga cikin su yayin zina da ita to ai musu haddi to amma can wasu malamai sun ce in ya wuce abinda an nashi inda ba raba ba to mu zo amma nan daras na hmm. eh, haka wasu kace Eh? na samar wa mallan muhammadu kairawa ne a ba zai da kairawa ne ta kusan kakan mai mutu sarna ko a wajen da kairawa ne kakan mai mutu sarna waje ne waje waje galita yana ka aya ya ke ce babu takardu ko babu takardu akar makallawa Allah ya saka ba da ainihin alkhairin saka min gabatar da wanda zai yi addu'a kada